Tsakanin Maris da watan Afril ɗin waga shekarar a cewar Bubakar Jallo, shugaban majalisar shawara ta makiyayan arewacin Tilaberi, kilomita 25 da Mangaize cikin yankin Tilaberi, wani garin Hulani da ake cema Bundumbuja, wasu 'yan bindiga daɗi sun kai mashahari mata hudu masu aure 'yan shekaru 20 zuwa 30, wa'annan 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da su. Daga watan Fabrairu mun yi la'akari wani gungun masu ɗauke da makamai na wata ƙasa musamman gabciya da mesa sun fara kai hari ga mata sun zo inda suka tafi da mata hudu suka nufi ƙasar mali da su tsawon sati ɗaya suna hannun gungu masu ɗauke da makamai inda suka fuskanci fyaɗe matan hudu bayan an sake su ɗaya daga cikinsu kaɗai ta yarda da ta kai ƙara a ƙarƙashin shawarin majalisar sai dai ba mu samu muka gana ba da ita don ta koma gari labarin nasu na Bunbuja kilomita 25 da Mangaize. Fati yar shekara 30 hawai ɗinta ce da ke zamna a unguwar Jaspora kewayen birnin Yame ta bayyana muna yadda yal tata ta komo bayan fita hannun waɗanda suka yi awon gaba da ita. Suna yi wa mata fyaɗe har da matan aure suna ba su kashi su tafi da kayansu. Na taɓa gani irin wannan saboda magajiya ta uwar wani yaro sun yi mata fyaɗe. Akwai wasu mata uku da suka yi ma fyaɗe. A nan kowa yana jin tsoro da zarar muka ji wata hayaniya. Shugaban majalisar shawara ta makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo ya bayyana mana cewar akwai wasu ire-iren ta biyo in musgunawa. Ina tune wata mata da ta taɓa ba da labarin wasu da suka zo wajen su suka kama mijinta suka ɗaure masa ƙafafu suka ja shi a mota tsawon kilomita ɗaya. Mun ga matar da suka ta azabtarwa da wuta. Mun ga wata mata da suka ci zarafinta. Sau biyu aka kai ta wajen cibiyar da ke yaƙi da 'yan ta'adda. Ana tuhumarta tana haɗa baki da 'yan ta'adda. Wannan matar a yau hankalinta ya yi matuƙar tashi. femme aujourd'hui elle est traumatisée. Dukan mutanen da aka musguna ma sukan haɗa kansu su ajiye kes na isar da lamarin a gaban koti dan ganin an fitar musu da haƙƙinsu kamar yadda Bubakar Jallo ya akalawata.